الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عذبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلا لقد جئت شيئا امرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا تضحقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي رمضان هجرة na da shekara 438 ya dace da biyu ga watan shida shekara ta 2017 muna cikin tafsirin surat hud kuma za mu ci gaba daga aya ta 69 zuwa aya ta 83 insha Allah waɗannan ayoyi suna ɗauke da ƙisar annabi ibrahim da kuma annabi lutu alaihi masalam قال الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى hakika manzanninmu sun je ga annabi ibrahim salam da bushara allah maɗaukaki ya ce manzanninmu waɗanda mukan tura su da saƙo su ne mala'iku sun tafi ga annabi ibrahim salam sun kai masa bushara me ya kai su wajen annabi ibrahim alaihissalam abin da ya kawo su shine su taho da albishir daga wajen allah subhanahu wa ta'ala qalu salaman Kala salama sun faɗi sallama shi ma ya faɗi sallama fama labitha an a bi ijilin hanif ai bai ko jira ba ma akara wala mahala. nan take annabi Ibrahim alaihi salam ya zo da dan maraki gasasshe, idan aka ce hanifun ana nufin mashwiyun dan maraki wanda an yanka an fede an gasa aka kawo ma mala'iku saboda annabi ibrahim alaihi salam bai gane su ba babu mai gane mala'ika sai Allah ya sanar da shi babu mai iya gane shi ko da annabi ba zai iya ba sai idan mala'ikan ne ya ce maka ni mala'ika ne ko kuma Allah maɗaukaki ya sanar da kai wannan ya faru ga annabawan Allah da yawan gaske kaga dai annabi Ibrahim inda a ce ya san mala’iku ne ba bai kawo musu ɗan maraƙi ba ya sani ba ne ya faru gaba falamma da aidi ya hula ta filo na kira hun fa a wajasa min hun kifa ta haf ina ƙunshin إلى قوم لوط falamma ra'a aydiyahum a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya ga hannuwansu hannuwan bakinsa la tasilu ilaihi ba sa isa ga abincin da ya kawo musu ka kawo abinci ka aje ba ko bai ci nakirahum sai annabi ibrahim ya kyamace su sai ji kyamasu dan duk masoyinka idan ya kawo ziyara gidanka in ka kawo wani abu akalla da ya kurji ruwa ya sha amma ka kawo komai ya ki fulaka ka ya ma zuba maka ido kaga hankalin mutum zai tashi wa aujasa minhum khifa annabi ibrahim alaihi salam sai ya tsinkayi tsoro a cikin ransa game da su sai shi sai tsoro ya fada cikin ransa aujasa jasamil ya ji alaman tsoro ya shiga cikin ransa game da waɗannan mutane wato hankalinsa ya tashi gabansa ya fadi akwai alamar waɗannan ba mutanen kirki ba ne to sun riga sun gari, sai suka ce la ta kafkar ka ji kaga waɗannan bakin ba masu yawan surutu ba ne su dai sun taho sun yi sallama annabi ibrahim ya yi sallama ya tafi ya kawo abinci ba wanda ya ce ma kowa kala ya aje abinci suna kallon shi yana kallon su ba wanda ya taba to sai fara jin tsoro to maganar farko da za a yi ne, kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu an aiko mu ne zuwa ga jama'ar annabi lut alayhi salam kaga ba su ce mu mala'iku bane magana ce ta ilimi wanda shi annabi ibrahim ya san abin da ake nufi an aiko mu zuwa ga mutanen annabi lut annabi ibrahim ya san annabi lut saboda dan uwansa ne garuruwan ma ba su da nisa ana cewa wannan yana kasar filistin wannan yana kasar syria sham da sham da filistin kusan suna kusa da juna annabi ibrahim alaihi salam ya riga ya san annabi lot idan aka ce an turo sako ga jama'ar annabi lot ba ga shi annabi lot ba ila qaumi lot annabi ibrahim ya riga ya gane mala'iku ne kuma sun zo za su hallaka wasu ne nan take ya gane magana me ya faru a gaba wa mara'atu نائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وامرأته قائمة ما تستنطي da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin ke faruwa matarsa tana wurin tana kaga tunda mijinta hankalinsa ya tashi ita ma nata zai tashi amma da ta ji wannan amsan ai an turo su ne zuwa ga mutanen annabi lot ita ma ta gane fa bahikat sai ta fashe da dariya wannan yasa malamai suka yi fassara kashi uku akan wannan guri na daya ta fashe da dariya saboda an gaya mata za a hallaka fasikai ashe ka ji daɗi saboda Allah ya hallaka wani mutumin banza alama ce ta imani ta yi dariya saboda ta ji za a hallaka wasu mutane waɗanda al'adarsu ita ce liwaɗi da maza su tara da maza su biya bukatunsu a maimakon mata da jin wannan sai ta fashe da dariya kaga ya nuna cewar murna don Allah ya hallaka mutumin banza yana daga aiki na imani na biyu ta yi dariya ne saboda lokacin da suka kawo abinci suka aje gaban baki baki sun kici hankalin mijinta ya tashi aujasa minhum khifa idan hankalin miji ya tashi na mata ma ya tashi saboda haka da suka ce karka ji tsoro sai hankalinta ita ma ya kwanta sai ta fashe da dariya saboda abinda ake fargaba na cutarwa dai kaga babu shi wato maganar da suka ce kada annabi ibrahim ya ji tsoro wannan maganar ita ta sa wato matar annabi ibrahim alaihi salam ta fashe da dariya abu na uku shine fa basharnaha albishir da aka zo mata da shi domin dama can abin da ya kawo su gidan annabi ibrahim alaihi salam kenan walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra dama abin da ya kawo su gidan annabi ibrahim kenan su zo da albishir to ga wanda ya ɗauki albishir na farko yana fassara wannan da cewar abin da ya sa annabi matar annabi ibrahim ta yi dariya saboda albishirin da aka kawo mata yayin ladai in za ka ɗin kalwara da wannan ayan an fara kawo dariyan kafin albishir ta yi dariya kafin aka mata albishir wannan ya nuna cewar dariyanta ya riga albishar zuwa sai malamai ke cewa ashe idan da za ka je Allah ya hallaka wasu makiyansa sai ka yi murna to ba abin mamaki ba ne Allah ya maka kyauta fa bahikat ta yi dariya saboda ta ji za a je hallaka mutanen annabi lot na tana dariya sai muka mata albishir bi ishaqa zaki haifi da sunansa ishaq wa min wara'i ishaqa a bayan ishaqa ma zaki samu jika yaqub kaji ba albishir guda biyu a lokaci guda albishir guda biyu a lokaci guda babu wanda ya samu gata irin wannan gida babu annabi ibrahim annabin allah ɗansa annabin allah jikansa annabin allah manzon Allah da kansa ya ce in kana batun gata a duniya babu waɗanda suka samu gata irin gidan annabi Ibrahim A.S. kuma baya ga haka kai yanzu babanka ne ya ma suna to su gaba ɗayansu Allah da kansa ya turo albishirin za a haife su kuma da sunan da za a sa musu fa na haɗi bi muka mata albishir zaki haifi ɗa namiji idan kin haihu ga sunan nashi ishaq wa min wara'i ishaq bayan ishaq din ya tafi wato bayan kin same shi lokacin da ya girma zai haifi da sunan shi yaqub duka Allah ya zaba akwai annabawa da yawa waɗanda Allah ya zaba musu sunayensu waɗannan annabawa suna da yawa akwai annabi ishaq annabi yaqub akwai annabi yahaya sannan akwai annabi muhammad tuntuni Allah ya zaɓi sunansa kana cewa ai an masa suna ne bayan an haife shi wannan ai yana cikin attaura sunan manzon Allah yana cikin attaura kafin ma a kawo ga lokacin haihuwar manzon Allah Allah ya riga ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna tuntuni wato wannan yana nuna cewa yarda da hukuncin Allah ka yarda da kaddara ko da kaddaran tana da zafi yana sa Allah ya maka sakayya ta alkhairi daga duniya ka yadda da hukuncin da Allah ya yi ka kaddara cewar Allah bai zaluntar bayi domin abin da ya faru da ita matar annabi Ibrahim kenan an aiko mu ga mutanen Lut shikenan saboda ai hallaka su za a yi to kuma kada a ce za a hallaka su hankalin mutane gida ya tashi mu dai an turo mu ga mutanen Lut idan kana da ilimi ka gane ya fi sauki akan a ce an turo mu mu je mu hallaka mutanen Lut to ku da kuka zo da albishir ga annabi ibrahim kuma kun zo da tashin hankali mala'iku suna da ilimi shi yasa mala'ikun ba su ce an turo mu mu hallaka jama'ar annabi lutu bala an turo mu zuwa ga mutanen lo shi annabi ibrahim ya san abin da zai za yi matarsa tana ji ta yi murna kaga yarda da hukuncin allah ta san allah bai zalunci idan Allah zai hallaka wata al'umma ta wannan al'umma ta cancanta a hallaka ta me ya faru gaba qalat ya walata an wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un adib murna yakan sa mutum ya manta ilimin sa wani lokaci idan ka samu wani abu mai faranta rai yakan sa ka manta ma wani ilimi da Allah ya maka nan ta ce ita wannan matar sai ta yi magana ka duba dai gida na Annabi Ibrahim wanda an san ba abin da ya gagari Allah ta ma sai ta ce ya wailata ya kai tona a alibi yanzu ni ne zan haihu wa ana ajurin ina tsohuwa wa haza ba'li shaiha shi ma mijin na gashi nan tsoho mu ne za mu samu ɗa inna haza la shay'un ajib lalle wannan abin mamaki ba wai tana ta musanta bane kuma ba wai bata sani ba la ta faɗa ne akan cewar wannan abu ne kyauta ce mai girma da ta saba al'ada kyauta ce da mutane ba saba sanin ta ba ba safai ne mutum yakan zama ya samu ya samu haihuwa ba a lokacin da ya kai shekarun tsufa musamman idan matarsa ita ma tsohuwa ce musamman idan matarsa ta tsufa tuku shi yasa ta ce ana ajuzu ta gaza shi yasa aka kawo kalma ta al'ajizu mace ta kai tsufan da ta riga ta gaza ba za ta iya haihuwa ba ni na tsufa miji na gashi nan tsoho tukub wai kuma za mu samu haihuwa ai wannan abin mamaki ne ka san bai gagara Allah ba amma dai abin mamaki me suka ce mata قالوا أتعجبين min amrillah rahmatullah وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا أتجمين من أمر الله شيء ملائكو سكا شيء ينزكو كنا ماكن الأمر الله نجي ملائكو rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmar Allah da albarkokin Allah su tabbata gare ku ahlal baiti ya ku mutane wannan babban gida mala'iku suka yi musu addu'a innahu hamidun majid lalle shi Allah abin yabo ne kuma Allah abin girmamawa kaga ba su tsaya dogon bayani ba makina mamakin al'amarin Allah ba abin da ya gagara Allah sai aka musu addu'a wannan aya tana cikin dalilin da yasa malamai da yawa suke cewa matan mutum sune ne ahlul baiti saboda a lokacin da mala'iku suka zo gidan annabi ibrahim alaihi salam babu yaro na'am yana da yaro da ake kiransa isma'il alaihi salam amma annabi ibrahim tuntun ya riga ya ɗauki annabi isma'il da mahaifiyarsa hajara ya kawo su makka saboda haka a gidan babu kowa daga shi sai matarsa sai ga mala'iku suna cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlan baiti suwaye ahlul baiti daga ibrahim sai matarsa Allah ya samu gani akwai abin da ya kamata mu sani da bambanci tsakanin rahamar Allah da kuma albarkar Allah suna da bambanci don haka yasa mala'iku suka roki abu biyu din nan ga gidan Annabi Ibrahim alaihi salam rahmatullah wa barakatuhu kaga abu biyu ne rahamar Allah da albarkokin Allah su tabbata gare ku ya ku mutanen babban gida gidan Annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda ya zo cikin tafsirin ruhul ma'ani na alimam mahmud bin abdullahi al-adusi yana mujallar na goma shafin ishirin da tara fassaran ita wannan aya ya ce idan aka ce rahamar Allah ana nufin alkhairi idan aka ce albarkan Allah ana nufin alkhairi to me bambanci abinda ya bambanta su shi alkhairi eh, wato rahama ta Allah idan ka same ta to kana iya samun ta ta kare a yanzu amma idan aka ce albarkar Allah idan ka same ka to ba ta karuwa ba ta karewa da wuri tana dawwama tsawon lokaci wannan shi ya bambanta tsakanin alkhairi eh, tsakanin wato rahamar Allah da kuma albarkan Allah kowannen su alkhairi amma ita albarka dawwama take ba lokaci guda take karewa ba saboda haka in mutum yace Allah ya maka rahama wancan kuma yace Allah shi maka albarka wancan addu'an fi na wannan domin wancan yana cewa Allah ya baka alkhairi mai dawwama shine albarka alkhairin da zai dawwama mala'iku su bar gidan annabi Ibrahim ba sai da su kai masa addu'a Allah ya baka alkhairi wannan alkhairin ya zama ya dawwama kuma alkhairin nan ba guda ɗaya ba albarkokin zamanto suna da yawa waɗanda za su dawwama a wannan gida Allah madaukaki ya amshi addu'ar mala'ika saboda babu shakka annabi Ibrahim alaihi salam gidansa yi albarka addu'an nan da mala'iku suka yi Allah ya karba wanda ya faɗa a wurare da yawa cikin alkur'ani kamar a suratul safati aya ta ɗari da tara salamun ala ibrahim kazalika najzil muslimin innahu min ibadina muminin wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin ne Allah yace wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min ma muhsinun wa zalim wa zalimun li nafsihi mubin wannan ya nuna Allah ya karbi addu'ar mala'iku wa barakna alaihi wa ala ishaqa mun yi albarkan da mala'iku suka roƙa masa mun zuba wannan albarkan gare shi da kuma zuriyarsa don haka yasa gaba ɗaya a tarihin duniya a tarihin yan adam karkab babu gidan da yayi albarka kamar gidan Annabi Ibrahim alaihi salam saboda addu'ar mala'iku babu wani gida a tsawon tarihi wanda ya fi daraja irin gidan annabi Ibrahim alaihi salam saboda akasarin manzannin Allah daga zuriyar annabi Ibrahim suka fito saboda wannan addu'a ta mala'iku wanda ya nuna maka waliyin Allah idan ya roƙa maka Allah to kai sa'a mala'iku suna cikin waliyan Allah na haunu uku, wanda su kansu mala'iku suna faɗi akasarin manzanni sun fito ta zuriyar annabi Ibrahim alaihi wanda ya zo cikin suratul ankabut aya ta 27 ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا an في ذريتهما النبوة وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب wa atainahu ajruhu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin tanda Allah madaukaki yace mun yi masa kyautar annabi Ishaq muka bashi annabi Yaqub wanda a matsayin jika kuma sannan muka sanya zuriyarsu ita ce take dauke da annabci idan aka ce wal kitab da manzanci ana ba ana saukar da littafai daga zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam at-taura da annabi Musa annabi Musa yana cikin jikokin annabi Ibrahim alaihi salam az-zabur hakan nan al-injil ta annabi Isa ita ma hakan nan duka manzannin Allah ya zamanto Allah ya so ya turo su ne ta karkashin annabi Ibrahim alaihi salam kuma ba duniya kawai ba wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira ma annabi Ibrahim yana cikin mutanen kwarai wanda Allah madaukaki ya kirga sunayen manzanni waɗanda suka fito daga karkashin annabi Ibrahim a suratu hudu aya ta 84 to wannan ziyara da mala'iku suka kawo gidan annabi Ibrahim salam ya samu bayani a wuri biyu kaga ya zo nan cikin suratu hudu kuma ya tafi an kawo shi a Zariya ce. aya ta 26 zuwa 27 hal ataka hadisu baiti ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka ya kai muhammad al waɗanda aka karrama su bakin da aka daraja su iz dakalu alaihi faqalu salaman qala salamun sun taho sun ce sallama shi ma ya faɗi sallama qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin wanda shi ya bambanta wancan kissa da ta zo a suratul zariyat da wanda ta zo a suratul hud faja'a bi ijlin hanir can kuma bi ijlin samin fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun wato ziyaran da mala'iku suka kawo gidan annabi ibrahim alaihi salam ya kunshi ilimi mai yawan gaske malamai sun cicciro ilimi daban-daban daga wannan ziyara kuma mun yi magana akan wasu daga cikin nau'ukan wannan ilimi a wasu darussa da suka gabata kamar misali darasin arba'una hadis wannan shine mahallinsa yana da kyau mu dan yi bayani game da wasu ilimi da muke iya samu ga waɗannan maganganu na mala'iku da kuma annabi Ibrahim alaihi salam ilimi na farko ilimi na farko da muke samu a wannan ziyara ta mala'iku da suka kawo gidan annabi Ibrahim alaihi salam shine wato Allah ya yarda da abin da annabi Ibrahim ya aikata Allah ya yarda da abin da annabi Ibrahim ya aikata musu domin kamar yadda ya zo a suratul zariyati Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hal ataka hadisu baiti ibrahim al-mukramin al-mukramin wato an daraja su labarin baƙi da suka zo ga annabi ibrahim baƙin da aka daraja din nan baƙin nan da aka daraja su shin labarin ya zo gare ka kaga allah ya yarda da abin da annabi ibrahim ya yi shi yasa har ma yake cewa an daraja su duk abin da annabi ibrahim ya aikata gare su ya zama karam ya zama karimci gare su wannan yasa malamai suke cewa to idan kana neman ilimi game da liyafa yana da kyau ka karanta waɗannan ayoyi saboda Allah ya yarda da duk abin da ya auku cikin wannan labari hal ataka hadisu bayfi ibrahim al-mukramin al-mukramin wadanda an daraja duk abin da annabi ibrahim ya aikata a gurin Allah ya yarda da shi saboda haka sai ya zama sunna gare mu domin Allah ke karantar da abin da ya faru ga annabi ibrahim ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karantar da manzonsa idan Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani hali na annabi ibrahim kuma Allah ya yabi halin shi kuma manzon Allah ya karantar da mu kaga ana nufin cewa mu tattaro halayen annabi Ibrahim ne koyi da su wannan yasa idan malamai suna magana akan ladubba na liyafa to ba a jefar da tarihin annabi Ibrahim alaihi salam ilimi na biyu labarin saboda darajarsa a wajen Allah ya zo da tsari na tambaya wanda a tsarin alkur'ani idan Allah ya yi magana ta tambaya ba wai yana so ka bada amsa bane idan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wata magana a cikin alkur'ani ta adatul istifham ya zo da lafazi na tambaya kar ka ɗauka ko yana neman ka bada amsa ne wato tambayar da Allah ke yi yana nuna maka darajar abin da ke cikin wannan hal ataka hadisu baiti ibrahim al-bukramin hal ataka hadisu musa hal ataka hadisu gashiya kaga duk tambaya ake tambayar da ake ba wai ana so ka bada amsa bane ba ana so ne ka gane cikin wannan abin akwai wani abu mai girman gaske ya tabammanu ta'zim wa tanbihu ala man tadabbaraha idan mutum yayi tunani game da waɗannan abubuwan da Allah ke tambaya akan su zai gane akwai wani ilimi mai yawa a cikinsa saboda haka yasa malamai suka ce tsarin ma yanda Allah ya saka wato liyafar da annabi ibrahim ya yi ma mala'iku yanda allah ya ba da labarinsa tsarin ma yanda ya zo da shi din shi kansa yana karantar da wani ilimi mai zaman kansa sannan allah tabaraka wa ta'ala ya ce izdakalu alaihi sun shigo gare shi sun faɗo gidan shi sun faɗo gidan annabi ibrahim alaihi salam kaga ba su nemi izini ba kenan dan da zaran an ce wane ya shigo ai kaga bai nemi izini ba inda ya nemi izini sai a ce an ce ya shigo amma izdakalu sun shigo ga annabi ibrahim alaihi salam to karka ce ko sun yi kuskure la malamin manzannin allah shine mala'ika jibril allamahu shadidul quwa shine mala'ika jibril alaihi salam ba kuskure yake ba mala'ika jibril yana da ilimin gaske shi ke karantar da manzannin allah ma ilimi wanda Allah ya tabbatar mana a cikin alkur'ani saboda haka mala'ika jibrilu idan ya aikata abu akan ilimi yake su su an annabawan sun riga sun sani domin ɗaliban sani kar ka ɗauka sun fado gidan haka kurum saboda jahilci a ala an ce fa 'yan sako daga Allah yaushe Allah zai turo jahili da sako zuwa ga manzonsa ka san ba zai yi ba saboda haka abinda mala'iku suka aikata a gurin sun yi ne wato sun yi ne da gangan da nufi sun yi ne da gangan idan kana cewa sallama ai wajibi ne kafin a shiga gida gare ka kenan kai mutum shi mala'ika fa kana da kundin littafin sa shi na shi tsarin kafin shiga ka sai yayi sallama don haka yasa kake ganin ana mutuwa ba a ganin me me zuwa ya dauka ko mala'ikan bai sallama sai dai ya zo ya tafi abin sa sun fado gare shi to wannan bai kawar da cewa dole sai kayi sallama don karka dauka ai mala'ika jibrilu shi ya karantar da manzon Allah a don haka yanzu dan ka fado gida kai ma ba laifi bane kai na ka laifi shi mala'ika jibrilu ba laifi bane dan shi ba a shar'anta mai yayi sallaman ba amma kai ba ka'ida ce sai yi sallama kuma duk malaman sunna sun yadda da wannan wanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa a cikin Sharh Sahih Muslim juz'i na 14 shafin 131 yana ma cikin hashiyatul imam al-adawi innal isti'zan wajibun wujuban fara'id ka nemi izini kafin ka shige ka shiga gida wajibi ne wajibci na farilla wa man tarakahu fa huwa asil lillahi ta'ala wa rasuli duk wanda ya bar neman izini kafin ya shiga gida ya saba ma Allah ya saba wa manzon shi kuskure ne da kuma jahilci mutum ya zo gida kawai ya fada ba tare da ya sallama ko da ka sallama sai ka nemi izini Abin da dai mala'iku suka aikata a nan sun yi sallama amma dai ba su nemi izini ba iz dakhalu alayhi sun kutsa fa qalu salaman qala salamun sannan suka yi sallama to kutsa wacce kai ba a son kai mala'ika shi yana da damar yi baka da ikon ka kutsa gidan mutum sai da neman izini akwai hadisin rabbi'iyu wanda ke bada labari yana cewa wani mutum ya taho gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ista'azana ala nabi wa huwa fil baiti manzon Allah yana cikin gida faƙala sai mutumin ya ce shi in kutso faƙala biyu sallallahu alaihi wasallam ta kadimihi manzo Allah yana tare da wani mai hidimarsa ya ce kai ukhruj ila hadha fi wannan mutumin da ke cewa shin ya kutso ba ma ya shigo ba ka je ka koya mar fa'allimhu al-istizan je ka ka koya mar ladabi na neman izini kafin a shigo gida ai sallama sannan a nemi izini in ka je ka gaya mar Kul assalamu alaikum a adkhul idan ka fita ka ce mar ka ce assalamu alaikum idan an amsa sai ka ce in shigo to lokacin da annabi ke gaya ma shi wannan da ke mar hidima din shi wancan da ke kofa din ya maji kafin mai hidimar ya tafi sai ce assalamu alaikum a adkhul sai manzo Allah ya ce udkhul saboda haka sai ya shigo fada kala wanda labarin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na da 2712 wanda ya nuna cewar lallai neman izini kafin ka shiga gida sunnar manzon Allah ce dan mala'iku sun fada gare shi karka ɗauka ko wannan ya kawar da wajibcin neman izini kafin ka shiga gidan mutum wajibi ne ka nemi izinin mutum wajibi ne in ka lura kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari shi kanta annabi ibrahim bai ji daɗin abin da suka aikata ɗin ba saboda neman izinin ka'ida ce ko a wancan zamani shi da ya ce ƙala salamun ƙaunin munkarun ya musu sallama amma yana cewa jama'a waɗanda rai bai so zuwansu ba saboda aika kutsa gidan mutum haka nan rai ba zai so ba mai gida ya ga wani ƙato ya faɗo gidansa ba tare da izinin shi ba bai yi ba shi yasa annabi ibrahim ya faɗi haka wanda ishara ce da take nuna cewar su abin da suka aikata ba laifi bane amma kuma a shari'a irin tamu ta mutane wannan laifi ne amma su ba laifi bane a gudun su sannan wani ilimi da muke fahimta game da zuwan mala'iku din nan shine yanda suka yi sallama ga annabi ibrahim alaihi salam qalu ah, salaman qala salamu qalu salaman qala salamun idan aka ce ƙalu salaman jumlatun fi'liya ce shi na annabi ibrahim alaihi salam jumlatun ismiya sannan jumlatun ismiya tana gaban jumlatun fi'liya don haka shi sallamar annabi ibrahim eh, alaihi salam ya zamanto a tsari na mubtada ko kuma a matsayin khabarun wanda ya fi kyau ya fi falala akan tsarin sallamar su domin tsarin sallamar su ya zo kamar amsa ne ya zo ne kamar a matsayin eh, eh, qalu salaman ya zama maqulun mutlaq li fi'ilin mahzufin takdiruhu. fa sallamu salama sun yi wata sallama wanda ba a faɗi wace iri ba amma shi annabi ibrahim sai ya ce assalamu alaikum wanda shi ya zo da rufu'a wato in ka lura kamar ya dace da abin da Allah ya mana umarni a suratul nisa'i wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha idan aka muku wata gaisuwa sai ku yi gaisuwan da tafi wannan awurduha ko kuma da ita sai zama annabi Ibrahim alaihi salam ya yi sallamar da ta fita tasu kaga sai ya dace da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi na biyar wato annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yace qaumun munkarun wannan ma maganar yi ta da ilimi sun sun shigo gida ba neman izini sun yi sallama annabi ibrahim ya amsa musu sallama amma sai ce mutanen da ba a so zuwansu ba kaga anan bai ce antum qaumun munkaruna ba sai ya dauke antum ya shafi al-mubtada'u ya dauke antum qaumun eh, eh, munkarun ku mutane ne waɗanda ba a so zuwanku ba inda ya faɗi haka ko da dai bai san mala'iku bane kaga ba ko zai zai ce to wannan gidan ba a karbe ni ba Misa misali bakonka da ya taho gida sai ya kutsa ya yi kuskure ko jahilci da ya maka sallama ka amsa sai ce kai dai wallahi ban so zuwanka ba kaga bakon sai ya juya ya ya san gidan ba lafiya to amma annabi ibrahim bai ce ku ba sai ya faɗi maganar a ɓoye kaumun munkarin mutanen da dai ba a so zuwansu ba kaga ko da baƙin sun ji abin da ya faɗa suna iya cewa to da wasu yake magana mai yiwuwa ka san in damuwa ta yawa mutum yakan yi magana ma shi kadai amma da ya ce antum ya zama kora gare su sai zama annabi ibrahim alaihi salam ya ba mu abin misali duk wanda ya bakunce ka yana buƙatar karimcinka ko da kuwa ya aikata maka ganganci bai kamata ka faɗi magana da za ta bata masa rai ba a ilimi na shida annabi ibrahim alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yana cewa faraga ila ahlihi sai ya tafi ga iyalinsa wannan kalma ta arraugan tana zuwa da ma'ana biyu na farko rugawa wanda asalin kalmar kenan da larabci wanda bahaushe ya dauko faraga bahaushe ya ce ya ruga kaga duk ne faraga ila ahlihi sai ya ruga ga iyalinsa ar-rawganu azhab bi sur'a wanda da larabci ka tafi da sauri sannan kuma yana daukan ma'anar ya wato ya ya kuye ya tafi ga ya kuye ya tafi ga iyalinsa ya tafi a koye bi ma'ana zahaba khufiyatan ya tafi a boye a maimakon ya tafi da sauri me yasa aka ce yana daukan ma'ana biyu kuma da yawa malamai suna daukan shi a matsayin ya tafi a boye a maimakon ya tafi da sauri domin idan mutane suka zo gidanka suka faɗo gidanka ba su yi sallama ba Shekaru ka ruga a guje ka shiga ɗaki ne zai faru bakon zai ruga shi ma ya gudu da bi abin da zai ɗauka za ka ɗauko sanda ne ka tafi za ka ɗauko sanda ne saboda haka tafiya a hankali a ɓoye ya fi ɗaukan ma'anar wannan kalma faraga ila ahlihi ya tafi ga iyalinsa a ɓoye bai san hankalin baƙi ya tashi na bakwai bai tambaye su me kuke bukata ba lokacin da zai yi liyafa Allah madaukaki bai gaya mana ya tambaye su to me kuke so a kawo muku ruwa ko kunun zaki ko a kawo muku fanta a'a babu annabi ibrahim alaihi salam bai tambaye su komi ba Allah subhanahu wataala ya ce faja'a bi ijlin samin idan ka ga mai gida yana tambayan bako me zaka ci to wannan mai gidan marowaci ne ai baka tambayan bako me zai ci wanda ya taho bakunci ta yi yunwa ya ishe shi duk abin da ka kawo ci zai kuma ai abin da zaka aikata aikin lada ne saboda haka dan me zaka yi tambaya ba dalilin tambaya sai ka tafi ka kawo abin da duk ya sauka a gida ka aje wanda ya ci lillahi alhamdu wanda bai ci ba ka samu lada wanda ita ce sunnar annabawan Allah annabi Ibrahim bai tambaye su me kuke so ba wani irin abinci ya dace a kawo muku la sai ya tafi ya kawo kawai kuma in ka lura da aka ce faja'a ya zo da kansa kenan ashe bai sa wani ya mar hidiman ba mai gida ya kamata ya yi liyafa ga bako da kansa kuma shi baƙon ba shi da ikon hana shi wannan shine abin da ya zo a tarihin annabi ibrahim alaihi salam sau da yawa mutane za su zo gidan mutum idan ya tashi yana yana kokarin ya zuba musu abinci sai wani ya ce a bari za mu sa da kanmu wannan bai dace da sunnar annabawan Allah ba ka kyale shi yayi hidima ga baƙi, ya samu lada na karrama baki yayi koyi da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala faja'a ya zo da kansa in ji Allah tabaraka wata'ala faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin ya tafi ga iyalinsa sai gashi ya zo da dan maraki mai jiki a wannan aya da muka karanta kuma dan maraki gashashe na tara aka ce faja'a bi ijlin samin kaga ya nuna cewar bai kamata ka kawo ma bako abincin da ba shi da kima ba ka kure iya abinda kake da shi a gidanka ba shi da aka ce ya zo da ɗan maraƙi ɗan maraƙin ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai jiki ba ne ba ba mai ɗan maraƙi ba sai taho ya kawo ɗan maraƙi wanda yake mai jiki mai kitse wanda an gasa shi yasa ya taho a suratul hud da cewa hanizun idan ɗan maraƙi yana da kitse an gasa shi kaga nan da nan zai gasu da wuri sannan kuma da an kawo gaban ba ko zai ga alamar cewa wannan naman da aka kawo masa lafiyayye ne saboda haka akwai alamar annabi ibrahim alaihi salam ya daraja waɗannan baki hatta ta irin abincin da ya ba su wanda shine abin da ya fi dacewa amma nan abin da malamai ke tsawatarwa shine ba daidai bane mutum ya bar gidan ya je ya kawo wani abin da bayi da shi wannan ya saba ma sunnar manzon Allah abin da kake da shi a gida shi zaka bayar hatta a sayo wani abu a waje wannan ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da kake da shi shi zaka sauki ku. idan gidan babu abinci wato sai dai kunu to kunu zaka kawo mar idan ya a shi ba ya shan kunu saboda yana da kuna zuciya ga ce to sai ka hakuri iyaka abin da muke da shi kenan kuma wannan labarin yana nuna mana cewa babu laifi mutum ya yi hidima ga bakonsa matarsa na tsaye abinda Allah ya faɗa kenan ko wamra'atuhu qa'imatan matarsa tana tsaye annabi Ibrahim yake hidima ga baki saboda haka yasa lokacin ma da ta ji labari bakin nasu ba mutanen banza ba da shi ta fashe da dariya ashe dan matarka ta zo ta tsaya wurin da kake hidimar baki ko ita ma tana hidimar bakin da kanta wannan ba laifi bane a sunnar manzon Allah yanda ake samun laifi shine ta irin fitowar matanka da irin halayenta idan ya zama maganganu da take da baki magana ce ta fasikanci ko an samu wani daga bakin yana magana da ita magana da babu hankali ta wannan kaga fitowanta bai dace ba ko ko irin fitowar irin shigan da ta yi ta zo wannan shi ma yana nuna cewar ba ta da ladabi ta irin wannan shine ke haramta amma ba wai zuwanta ka yi wa bakinka hidima matukar kana gurin ba ai ba mutum da ya bane a tuhu ƙa'iba kuma bakin da suka zo ba mutum guda bane saboda haka babu haramcin matar annabi ibrahim a.s. ta zamanto tana gurin kuma wannan ya ma auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari yana kitabun manaqib al-ansar walladhina tabawwa'u dar al-imam bukhari yana fassara wannan aya walladhina tabawwa'u dar wal iman aya ta tara ta suratul hashr kuma hadisin yana sahihu muslim babu ikramin baiti wa fadl isariki babi da ke magana akan darajar wato a karrama bako akwai falala idan aka daraja bako sannan a fifita bako a bashi abin da mutanen gida ma ba za su ci ba domin abinda annabi ibrahim ya yi kenan idan a ce ya soke dan maraki eh, ya yanka dan maraki saboda liyafa ga bakinsa wannan bai nuna cewa kullum annabi ibrahim yana cikin yana cin dan baraki a gidan shi ba ya daraja bako ya kawo mar abincin da shi kansa bai cin irin shi don idan kullum yana cin dan baraki ai shanu za su kare saboda haka ba ci ba kullun yake ci ba ya kawo ne saboda daraja wannan bako a sunnar manzon Allah yana da kyau kai wa bako ka bashi abincin da kai ma ba safai kake cin irinsa ba amma dai idan abincin yana gidan wani mutum ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam ji abu huraira حديث أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائع يريد من يضيفه وأنا متين يزوج النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ينوى ينوى كاد ماشي يتيما النبي صلى الله عليه وسلم إني مجهود وهلا واتو ta ta ya karfi na gaba ɗaya wato gaba ɗaya yanzu bani da sauran kuzari wahala yunwa ta ci ni yunwa ta ci ni gaba ɗaya rasulullah a taimaka min da abin da zan ci fa arsala ila ba'd nisa'ihi manzo Allah ya tura ma wata daga cikin matansa ko akwai wani abinci fa qalat matar ta ce wallazi ba asaka bil haqqi ma indi illa ma'u babu komai gidana sai ruwa manzo Allah ya aika wa matarsa ko akwai ragowar abinci ta ce babu abin da ya rage sai ruwa thumma arsala ila ukhra manzon Allah ya aika ma wata matar tasa fa qalat ita ma matarsa ta biyu ta faɗi haka hatta qulna kulluhunna misla duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka waye gari kowace manzon Allah ya aika ko da sauran abinci sai ta ce ba komi a gidan nan in ban da ruwa wannan kaɗai ma ya ishe ka darasi gidan manzon Allah a rasa abin da za a ci sai ruwa Allah ka ba mu tawakkali irin na manzo don haka don ka rasa abinci wannan bai nuna cewa ka rasa gata a wurin Allah rashin duniya ba rashin samun yardan Allah ba ne mazan Allah duk gidansa ya zama matan sun ce babu abinci saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yudhifu haza al rahimahullah sannan sai mazan Allah ya ce masahabbai waye zai ma wannan bawan Allah liyafa na daren yau kawai abinda zai ci a daren yau kadai amma idan yayi Allah zai masa rahama waye wanda zai yi wannan kaga kafin annabi yayi tambaya sai da ya fara yi da kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halayensa babu na jefarwa manzon Allah bai ce wa zai ba ma wannan mutumin liyafa ba sai da shi ya fara nema aka rasa a gidansa fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan magana sai ga wani daga cikin musulman Madina yayi kundun bala yace ana ya rasulullah nan da nan ya dade dan kar wani ya riga shi wa zai yi liyafa ga mutumin nan a daren nan Allah zai masa rahama sai ce ni ne hmm. to kaga dole a kyale shi tunda an samu mutum guda dama mutum da ake nema saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je kada shi fan talaka bihi ila rahlihi saboda ka sai kama wannan mutumin suka tafi gidan shi suka zo gida sai ce to jira na kofin gida bari shiga mu gyara yana zuwa sai ce wa matarsa akrimi bai fa rasulillah ga bagon manzon Allah na zo da shi gidan nan kuma ana neman wanda zai daraja shi wanda zai bashi abinci ya ci idan aka ce miki bako ne na manzon Allah to fa ba abin da zamu rage duk abu na kyautatawa ya kamata mu masa hal in dake shewanta wai akwai wani abu ma a gidan tukuna kaga karambani ne yayi dama can baka san akwai komai ba kake cewa za a baka bako faqalat la ce wallahi ba komai illa qutu sibyani sai dai abincin yara na shi kada ya rage faqala sai ta to shikenan yara sai su hakuri a daren yau rahaman da ta Allah sai mun samu faqala hayyi ta'amaki ki shirya abincin wa asbihi to idan aka ci abincin yara ma ai kaga ba zai fice mutum ɗaya ba saboda haka su ma ba za su ci ba yara ba za su ci ba abincin mutum ɗaya zai isa abinda za mu yi da ke ki shirya abincin ki gyara fitila wannan wubin su binan ki kokari ki sa yara su yi bacci a ɗaya su a kai su wani ɗaki idan radu a sha'an da zaran sun yi za su ci abinci sai ki ringa wato rarrashin su ana ana ba su hakuri har dai su yi bacci fa'allilihim bi shay'in ki dauki hankalinsu da wani abu bai za da kala bai huna idan bakon mu ya zo an kawo abincinsa ya fara ci mu kuma can gana mu gefe ni da ke fa abki istira da sai ki kashe fitila din in kin kashe fitila yayin mu buɗe kwano mu ringa dan motsi da kwano sai ya dauka mu ma muna diba zoma ne bai san abincin shi kadai yake ci ba wa arihi anna na'kul ki ringa nuna mar kamar muna ci fa idza ahwali ya'kul fa qumi ila siraji hatta tubihi Eh, da zaran ya fara ce abinci sai ki je ga fitila ki kashe shikenan sai ta an gama shiri sai aka kira bakwai shigo fa hayya at'amaha ta shirya abinci wa asbahat shirajaha ta kunna fitila wa nawwamat subyanaha ta sanya yara sun yi bacci sun maqamat ka annaha tuslihu shirajaha sannan sai ta tashi kamar tana gyara fitila fa afa afu sai ta kashe fitila fa ja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani sai suna nuna mara kamar kamar suna cin abinci wato suna motsi da kwana kamar dai su ma ci suke shi ma yana ci fa ba ta tsawuyaini su sun kwana da yunwa yaran su ma sun kwana da yunwa bakon manzon Allah ya ci abinci ya koshi su abin da suke nema ba abincin bane rahamar Allah ma asbaha lokacin da gari ya waye gada ila rasulullah sun tafi ga manzon Allah suna isowa kafin ma su fara magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bahikallahu laila yau dai a daren nan Allah ya yi dariyan abin da kuka yi wato Allah da kansa ya yi dariyan abin da suka yi au ajiba min fi'alikuma ko ku Allah ya yi mamakin abin da kuka yi wannan lafazi duka sun zo cikin hadisin manzon Allah kuma hadisin muttafaqun alai qad ajiba Allahu min sani'ikuma Allah ya yi mamakin abin da kuka aikata bi baiti kuma laila take Allah ya saukar da wannan aya wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu hmm. za su bada abu amma ba su jin haushi bai damuwa yana da wani abu ya dauka ya bayar amma ransa bai damu ba saboda tunanin Allah zai masa rahamar da tafi abin da ya baya wa yusiruna ala anfusihim suna fifita wasu su ba su abin da suke so walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ai ka ce ai ya za a ce Allah yayi mamaki wannan kalma ta tabbata a hadisan manzon Allah ta tabbata hadisin na wanda muttafaqun alai sannan yana akwai hadisin da yazo a sahihul jami' as-saghir hadisi na 1821 da hadisi na 3982 zuwa 83 haka nan uh, silsilatu sahiha akwai wani hadisin hadisin uku cewar Allah ya yayi mamaki wannan ya tabbata cikin lafuzan manzon Allah kuma ba daidai bane ka canza wannan lafazi domin akwai malamin da ke sharhin hadisin sai yace ai mala'iku sun yi mamaki a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajiballahu min fi'alikuma Allah yayi mamakin abin da kuka aikata to mamaki irin namu la la haramun ne ka ce mamaki irin na dan adam shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi la nusbitu ajaban huwa ta'zimun li amrin dahimahu abinda ya zama ya taho maka kwatsam shine zai baka mamaki wanda baka san shi ba a dan adam kenan ba a siffanta Allah da irin wannan ya'ani abinda zai same ka dan takun aliman biha wannan bai dace da siffar Allah subhanahu wa ta'ala ba amma duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa cikin alqur'ani ko ko manzo ya tabbatar masa a hadisi ingantacce to wajibi ne musulmi ya tabbatar ya bar ainihin haƙiƙanin ma'anarta ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda kin ɗaukan maganar manzon Allah yana zama kawa gare shi wannan ya zo cikin littafin da ake kira al-hujja fi bayanin mahajja na biyu shafi na 490 haka nan majmu'u fatawa a mujallar na shida na ɗari da ishirin da uku sannan ilimi na goma wanda muke samu a nan wato shine cewar yanayin abincin da annabi Ibrahim ya kawo kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fama bisa an ja'a bi ijlin hanizin ko bi ijlin samin a nan kana fahimta cewa an zaɓi naman kuma an zaɓi yadda aka dafa naman annabi Ibrahim ya zaɓi ya yi liyafa ga bakinsa sai ya ce naman ɗan maraƙi zai yanka ka yi tambaya idan aka ce naman ɗan maraƙi da naman guzuma wanda ya fi daɗi wanda ya fi laushi wanda ya fi kamata a ce an dafa abinci an karrama bako da shi kaga naman ɗan marage ƙaramin saniya zai fi laushi don haka annabi ibrahim bai kawo nama mai tauri ba tunda tana yawa yana da shanu amma aka ce na ɗan maraki ya kawo wannan yana nuna maka hatta wajen liyafar ga bako ya kamata ka kawo mar abincin da zai zama yana da saukin taunawa ba abin da zai zamanto jani'in jaka ba ko ya dade yana gwagwarmaya da nama bai iya haɗewa ba ba irinsa ba sannan kuma hanyar dafa abincin annabi ibrahim alaihi salam gasa naman yi ba dafa shi ba wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fi sha'awar naman da aka gasa akan wanda aka dafa manzon Allah yana sha'awar cin naman da ya zama to an gasa saboda gashi yana yana rage albarkan da ke jikin nama amma idan aka dafa yana albarkan da ke tare da wannan nama yana raguwa saboda ka gashi ya fi dafi annabi ibrahim alaihi salam abin da ya aikata kenan an babbake wannan dan maraki aka gasa aka kawo sannan wanda waɗannan ayoyi suna tabbatar mana ilimi na goma sha ɗaya cewar mala'iku dai ba su cin abinci kaga ko da ba a karanta maka hadisin manzon Allah ba ka samu hujja ta alqur'ani falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi annabi ibrahim ya gama liyafar da zai ya kawo ma bakinsa amma babu wani wanda ya ci abinci magana ta kare mala'iku ba su cin abinci wanda ya tabbatar da hadisin aisha Allah ya kara mata yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khuliqatil mala'ikatu min nur su mala'iku an halicce su ne da haske hadisin yana sahih muslim kitabu zuhdi war raqa'i sannan ilimi da goma sha biyu me yasa mala'ikun nan musu hana shi ba tunda dai su sun san ba za su ci ba ba su hana shi ba kaga kenan zaka gane kuskuren mutumin da zaka je gidan wani ka ba kunce shi za a kawo abin da ce a bari bari da Allah da nan na gama ci subhanallah ya za ka hana shi ya kawo abin da zai samu lada ba daidai ba ne ko da ɗazu ka ci abinci ka kyale shi duk abin da zai kawo ya kawo ai mala'ikun suna nan suna jira annabi ibrahim ya tafi ka ɗauka minti nawa zai kai a yanka ɗan maraƙi a fede a babbake a kawo amma mala'iku na suna jira ba ce ku su aika ɗan sako da allah muna sauri waɗannan kafirai za mu je mu gama aiki a ba su yi karaje ba suna nan suna jiran annabi ibrahim alaihi salam har dai ya gama gashinsa ya kawo ya ɗora ka duba irin wahalar da ya sha amma ko mala'ikun nan ba wanda ya sa hannu me yasa ba su hana shi ba bare kai ba ma wahalar da zaka sha ka shiga gida ne ka ɗebo ruwa a motsa ka kawo shi kenan shi ko annabi ibrahim ya tafi ma garke ya kama dan maraki ya yanka aka fede aka gasa duk ba su hana shi ba wannan ya nuna bai kamata ka hana mm, um, mai gida ya shirya irin liyafa da zai maka ba in ya kawo wanda ka taba shi kenan idan iya ruwa za sha sai ka aje kana ta gari shi kan Allah ya riga ya rubuta masa lada saboda niyyarsa da ya gabatar ilimi na goma sha uku annabi ibrahim alaihi salam ya ce alaka akuluna shin ba za ku ci ba ba za ku ci ba ya dan bambanta ta wajen taushin lafazi wato akan ya ce akan ya ce musu gashi ku ci sai ce ba ku ci eh, dan ga ya kawo abin ya ce abincin sai ya ce ga abincin nan ku kama ci sai ce wannan da bacin rai ma ya kawo mana abincin amma ya riga ya kawo sai ce ba ku cin abincin ne kaga akwai tausasawa ta irin lafazin da annabi ibrahim alaihi salam ya aikata wanda malamai suna cewa idan har mai gida ya kawo abinci ya gama aikinsa ba ko kuma aikinsa shine ya kama cin abinci amma bisa al'ada irin ta bahaushe idan ka kawo abincin ma ya ce to bismillah to bismillah me tunda na riga na yanka dan maraki na gama komi na kawo ai ba abin da ya rage sai ka kama cin abinci da shi ba zai fara ba sai mai gida ya fara wannan ba sunnar manzon Allah bace aikin mai gida ya kawo abinci shi kuma bako ya kama cin abinci idan bai ci ba ruwansa amma kai ka gama aikin da zaka yi ka samu Ladi a wajen Allah na goma sha hudu annabi Ibrahim alaihi salam yana magana da su suna cin abincin kaga ya nuna cewa idan ka yi bako ba daidai bane ka rabu da shi yayi ta cin abincin shi kadai akwai bukatar kana gurin kuma kana dan ma tambayarsa ashe magana ana cin abinci sunna ce ta annabawan Allah mutum ya ƙi yin magana don yana cin abinci al'ada ce mara kyau al'ada ce da ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam har ma shedan ya shiga cikin a ce akwai santi duk magana da ka faɗa ya ce wani ai abincin da ya mar daɗi ka ji ma har yayi ki to shedan yake kawata abin dan ya raba mutane da sunnar manzon Allah yana da kyau ana cin abinci ana magana shi yasa annabi Ibrahim yayi magana da su wato ilimin da ke cikin waɗannan ayoyi ga sunan kaɗan wallahi ilimin yana da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Aya ta gaba, falamma zahaba an Ibrahim. zahaba an Ibrahim wa جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب عن إبراهيم إبراهيم لحليم نواه munib falamma zahaba an ibrahim lokacin da razana birgita ya tafi ga annabi ibrahim saboda ai da yaga hannuwansu ba su isa ga abincin hankalinsa ya tashi ar-ra'u shine razana da lokacin da razanar ta tafi daga annabi ibrahim alaihi salam tun da har sun gaya masa za mu tafi hallaka mutanen lutu ne ya gane ba mugaye bane sai tsoron ya tafi daga zuciyarsa wa ja'atul bushra kuma ga albishir ma ya zo ga annabi ibrahim an ce zai samu da shine annabi ishaq to kaga hankalinsa ya kwanta kenan babat nafsuhu lokacin da aka masa albishir da cewa zai samu haihuwa bayan hankalinsa ya kwanta fa me ya faru sai Allah ya ce yujadiluna fi qaumi lut sai ya kama jayayya kuma da mu game da jama'ar annabi lut annabi Ibrahim ya kama jayayya da mala'iku game da jama'ar annabi lut alaihi salam saboda ai sun gaya mar cewa za su je hallaka mutanen annabi lut to sai annabi Ibrahim ya fara jayayya me yasa shine Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Ibrahim ibrahima lahalimun awwahum munib wannan ya zo a suratul ankabuti aya talatin da biyu walamma ja'at rusuluna Ibrahima bin bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qaryati inna ahliha kanu zalimin qala inna fiha luta qala nahnu a'lamu biman fiha lokacin suka ce za mu je hallaka mutanen annabi lut saboda mutanen banza ne fasikai ne sai annabi ibrahim ya ce a ah, bayan akwai annabi lut a cikin garin akwai fa annabi lut a cikin garin ya za ku je ku halaka mutanen garin annabin Allah ne amma ga ga irin magana da ya faɗa su ko mala'iku sai suka bashi amsa daidai nasu ilimi suka ce nahnu a'lamu biman fiha ai mun fi ka sanin wake garin hmm. mu da aka turo mu hallaka mutanen garin mun fi ka sanin mutanen garin lanunajjiyannahu in tsoron za zamu hallaka shi ne la zamu tsayartar da shi wa ahlahu da iyalansa in lamra'atahu in banda matarsa guda kanat min al mun riga mun sani to amma Allah ya ce abinda Annabi Ibrahim ya aikata jayayya mujadala ce game da umarnin Allah Allah ya aiko a hallaka wasu mutane Annabi Ibrahim yana cewa ya za a hallaka mutane gari guda alhali akwai mutumin kirki a cikin garin me yasa annabi ibrahim yayi haka Allah tabaraka wata'ala yace saboda inna ibrahim la annabi ibrahim ya kasance mai jinkiri shi da ake nufi da alhalim laysa bi ajulin fil umur annabi ibrahim bai da gaggawa annabi ibrahim yana da hakuri in ta annabi ibrahim ne zai ce ai ta hakuri da kafiri har zuwa shekara dubu ana ta wa'azi mai yiwa gaba dai zai a dai ta hakuri hmm. shi haka Allah ya halicci zuciyar annabi ibrahim mai hakuri bai son garaje haka Allah ya halarci zuciyarsa awwahun mai yawan addu'a ne munibun sannan annabi Ibrahim mai komawa ne ga Allah wato ko da annabi Ibrahim zai faɗi irin wannan kana faɗa abu zai dawo ga Allah shi annabi Ibrahim mai tawakkali ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kalma ta al'awwahu mafi ingancin fassara shine wanda al tabari ya yayi yana danganta ta ga Abdullahi bin Mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarta ita ce addu'a annabi Ibrahim wato mutum ne mai wato mai jinkiri mai haƙuri sannan mai yawan addu'a annabi ibrahim mutum ne mai mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka mai Allah maɗaukaki ya ce masa ya ibrahim mu'arid an hada innahu qad ja'a amru rabbika وإنه آتيهم عذاب غير مردود duk da haka sai Allah يا إبراهيم ya Ibrahim هذا an كي ya kai Ibrahim ka kauce ma daina idan aka ce Allah ya zartas da umarni babu mai tuhumar umarnin Allah Inna innahu qad a amru rabbika umarnin Allah ne iko da kai ya riga ya zo saboda ka idan umarnin Allah ya zo ba a tuhumarsa shi kuma haka Allah subhanahu wata'ala yake idan Allah ya yi hukunci to komai darajar bawa sai dai ya yarda da hukuncinsa amma babu wani wanda ke ganin yana da iko <clears throat> wanda zai ce ma Allah da ka hukunta kaza yanzu ina so ka canza babu shi babu wanda ke da wannan iko shi yasa ake cewa la mu'aqiba li hukmihi ba wanda ya isa ya canza hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala komi darajarsa yasa aka ce annabi Ibrahim dakata na maganar mutanen lotsu an riga an gama da ita har ma an turo mala'iku yanzu kirci ya rage za a gama da su an babu wani abin da za a yi wanda zai kauda wannan azaba innahum atihim azabun ghairu mardud waɗanda mutane azaba za ta zo gare su wannan azabar babu mai mai da ita don haka ma maganar ka ba ta da amfani yanzu Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda idan ya yi hukunci wani bawa ya yi tambayan dalili ba ولما جاءت رسلنا لوطا ولما جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا yawmun asib to sun gama magana da annabi Ibrahim alaihi salam sun gama magana tun da dai sun isa da albishir da za su yi annabi Ibrahim ya so ma magana ko zai iya sa baki kar a ji a hallaka wasu an ce a'a ka daina ya yi shuru kaga magana ta kare saboda haka masu tafiya suka kama tafiya su ne mala'ikun Allah suka isa alƙaryar annabi Lut alaihi salam walamma ja'at rusuluna lutan lokacin da manzannin mu suka je ga annabi lut to shi ma annabi lut kamar annabi ibrahim bai san su ba bai gane mala'ikun Allah ba kamar yadda muka ce babu mai sanin wane mala'ika ne sai shi Allah tabaraka ta'ala sai kuma idan mala'ikan ya faɗa mala'iku suna zuwa gidan annabi annabi lut shi abihim ya cutu da ganin su ya samu bakin ciki kana zaune a gari na ƴan liwaɗi waɗanda ke lalata da maza sai zama to kayi baki bakin nan kuma kyawawan yara sun kawo gidanka kaga hankalinka dole zai tashi annabi ibrahim ya cutu kwarai wa baqa bihim zar'an ya samu kuncin zira'i game da zuwansu wannan wato kabar karin magana ce da ake da larabci baqa zar'u fulanin bi kaza idza waqa'a fi makruhin la yutiqu khuruj minhu idan ya zama ka fada cikin hali na kakanikayi kamar yadda bahaushe ke faɗa da hausa annabi lut ya shiga halin kakanikayi shi da larabci sai a ce baka bihi zar'an sa ya kuntata ba zai iya karɓan baƙuncinsa ba kuma bai da mafita saboda su riga sun shigo gari kala sai annabi Lo ya ce haza yawmun asib wannan yini ne mai tsanani saboda ga bala'i ya zo mar kuma ba shi da yanda zai kare kansa to me ya faru a gaba وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات على قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاءه قومه في جماعة فسكته قريش يهرؤون إليه سنة ثوري an samu wasu bakin matasa kyawawa ba a taba ganin kyawawan baki irin waɗannan ba kuma sun sauka gidan lot kowa sai sauri yake je gidan annabi lot alaihi salam wannan magana ce ta Allah da kansa kaga waɗannan mutanen gari suna cikin bala'i mai girman gaske kamar yadda ibn al-qayyim jawziya ya rubuta littafi game da hadari na sha'awa daga cikin haduran sha'awa babu hadarin da ke da munin hadarin liwati sha'awa ta liwati musiba ce mai girma saboda Allah ya halaka wata al'umma a ta Allah ka tare jama'ar gari sun taho gidan annabi lot suna sauri yuhra'un sun samu kamar taɓin hankali saboda tsananin sha'awar da suke ciki na liwadi mu'min qablu kanu ya'maluna a kuma dama can tuntuni sun kasance suna ayyuka marasa kyau ba aiki guda ba ba aiki guda ba suna da halaye marasa kyau su waɗannan mutane ƙala sai ya ce ya qaumi ya ku jama'a haula ibanati ga 'ya'yana mata a garin nan da yawa hunna haru lakum sun fi tsarkaka gare ku Allah tabaraka wa ta'ala da ya halitta ya halicci namiji ya halicci mace a kwari a dabbobi a tsuntsaye duk wata halitta Allah madaukaki ya sa namiji ya sa mace ga mata a garin nan ba karewa suka yi ba kuma su ne mafi tsarkaka gare ku wanda za ku biya sha'awa da su fattakullaha ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah wala tukhzuni fi kuma kada ku kunyata ni ga baki da nayi a garin nan nayi baki ni kaina yanzu ban ma san daga ina suka zo ba sannan za ku zo ku tozanta su ku wulakanta su a gabana alaysa minkum rajulur rashid yanzu cikin garin nan duka babu mutum shiryayye mai hankali saboda bacewar basira gare su idan aka ce annabi lut alaihi salam yana cewa haula'i ce waɗannan ƴaƴana ne ba wai ‘ya'yansa yake cewa su zo su yi liwaɗi da su ba yana nufin ga matan da ke garin matan garin su yake nufi da banaci domin kowane annabi yana matsayin uba ne ga al'ummarsa kowane annabi kamar uba ne ga al'ummarsa saboda haka annabi lo tun da yana garin duk matan garin matan garin kamar ‘ya'yansa ne ga mata idan kana sha'awa ka auri mace in ɗaya ne biyu uku hudu kamar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to ga mace da zaka biya sha'awarka amma kuma ya zama kana liwadi da namiji wanda ya zo cikin fatawa wallazina mujallal na hudu shafin 232 al murad bi jumlati haula ibanati hunna ataharu lakum nadbu haula al kufar ila tazwij bin nisa wa wad'ihinna fil halal annabi lut yana cewa ga mata ku je ku aure su idan kun aure su kuka tara kuka biya bukatar da su bukatun ku da su halal ne Allah ya halatta muku kuna ma samun lada saboda bin umarnin Allah subhanahu wataala sawa'un kunna banatihi aw banati qaumihi fa inna banati qaumihi banatuhu hukman li kaunihi rasulan ilayhi idan aka ce wannan manzo ne to kamar uba yake ga jama'ansa annabi lutu alaihi salam yana gaya musu haula ibanati waɗannan matan garin ƴaƴana ne saboda shine kamar uba a garin wace amsa suka bashi قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد كدوبة هو أسند النبي لوط عليه السلام يا مسو قالوا سكتشي لقد علمت ما لنا في بناتك من حق kai lutu ka riga ka sani su mata da kake kira ‘ya'yanka, mu ba mu da wani haƙƙi gare su, ba mu da sha'awarsu, kai ka sani ba ba koye muke garin nan ba mu ba mu da sha'awar mata wa innaka la ta'lamu ma nuridu kuma kai ma ka san abin da muke nufi saboda haka karka bata lokaci qala law anna li bikum qala law anna li bikum quwwatan wa ila rusulin shadid qala law anna li bikum quwwa annabi lutu yace kai ina ma ina da karfin da zan cin kare ku kaga wa'azi ya kare tunda an yi wa'azin ba su dauka ba me ya kamata a yi shine a sa hannu to hannun ma kuma bai da karfi shine annabi lutu yake Ya yace ina ma ina da karfi ni kaɗai? wallahi ina iya faɗa da ku au awi ila rukunin Ko ko a ce na samu makoma ta wurin da zan jingina mai tsanani to wallahi zan yaƙe ku har ƙarshe to ba shi da dangi da za su kare shi su ne waɗanda zai jingina da su bare ya yaƙi mutanen garin annabi zuwa alaihi salam bako ne garin bako ne ya taho yana wa'azi idan mutanen gari ba su karbe ka ba to baka da gata saboda haka annabi zuwa alaihi salam ba ƴan uwansa bane mutanen garin wannan dalilin yasa mala'iku suke cewa ka bar garin ka fita mutanen garin dama Allah ya riga ya hukunta tuntuni halakakku ne annabi zuwa alaihi salam yana nadama yana da dama yana cewa law annabi bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid wanda an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karanta labarin annabi Lut sai yake cewa rahmatullahi ala lutin rahamar Allah ta tabbata ga annabi Lut manzon Allah da kansa ya karanta wannan labari sai ya ce rahamar Allah ta tabbata ga annabi Lut wa in ka in kana la ya'wi ila rukunin shadid babu shakka annabi lut yana jingina wato da wani majingini wato mai tsanani bai sani ba bai sani ba domin gashi a kofar gida ya tinkari mutanen banza yana magana da su bai sani ba bakin da yake kokarin ya kare suna iya murkushe duniyar gaba dayanta shi da ke neman gata ai tuntun yana da gatan da ta fi ta kowa so daga sun zo mala'ikun kuma suna nan yanda suka zuba wa annabi ibrahim ido yana can yana fama da dan maraki haka nan ma suka zuba wa annabi lutu ido yana kofar gida ana kwakwar maya kai ba za ku koma ba suna ba mu tafiya mala'iku na kallo nan da hadisin ya inganta daga manzon Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma duk da haka sai annabi lutu ya zama shine na karshe annabi lutu shine na karshe fama ba'atha Allahu min ba'dihi nabiyyan illa fi zirwatin min qaumihi Allah bai sake tura wani manzo ba ga jama'a face manzon ya zama yana da gata a cikin mutanen saboda koda a ce wata rigima za ta tashi mutanen ba za su iya faɗa da shi ba don shi ma yana da gata a garin to annabi lutu ba shi da gata daga kansa Allah tabaraka wa ta'ala ya daina turo manzo wanda ba shi da gata a cikin mutanen gari wannan yasa Allah ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ga kowace al'umma sai a tura masa manzo da ya dace da ita akwai fasaran Abdullah bin Abbas wanda da yawa malaman tafsiri suna magana akan shi duk akasarin malaman tafsiri suna bayanin sa akan cewar Abdullah bin Abbas ya ce aglaka lutun babahu annabi lutu alaihi salam ya kunna kofa mala'iku suna cikin gida ma'ahu fi dari tare da shi wa huwa yunaziru qaumahu wa yunashiduhum min wara'il bab annabi lut ya kunna kofar yana ta bayan kofa yana magana da jama'a suna mu ba za mu tafi ba wa hum yu'alijuna tasawwur al-jidal gashi suna ta kokari ma za su hauro ta katanga mutane kaman tabaku falamma ra'atul mala'ikatu ma laqiya min al-jahdi mala'iku kuma suna nan suna zaune suna ta kallon abin da ake suna kallon gwagwarmayar manzo na Allah suka ga irin wahalar da annabi Lutu ya shiga suka ga yanda launinsa ya canza hankalinsa ya tashi yana ƙoƙarin kare baƙi daga wulakanci sai mala'ikun suka ce ya lut in inna ruknaka la shadidun ai wurin da ka jingina yana da ƙarfi ka daina ka daina damuwar cewa baka da gata innahum atihim azabun ghairu mardudin su waɗannan mutanen da kake gani azaba za ta zo gare su wannan azabar babu abin da zai mai da ita wa inna rusulu rabbika mu ba mutane bane kaga anan kan sun gaya mar mu ba mutane bane mu ɗan sako ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala fasahil babu don haka buɗe kofa kawai ka kyale su wa da'ana wa iyyakum to fatahal babu don haka sai annabi lutu alaihi salam ya buɗe kofa sa ya kwanta saboda an samu wanda zai maganin matsiyata fa fatahal babu fa darabahum jibril bi janahihi yana bude ha mala'ika jibril sai ya dan bude fuffukensa fuffuken da ya bude kawai sai ya zamanto idan kowa ya bace ya makance kuma ko ramin idan ma baka iya ganin sa ramin idan ma an shafe babu shi bare ka ce ko za a iya samun magani da za a warke saboda lokacin halaka su din akwai shi Allah subhanahu wataala idan zai halaka al'umma yana sa time kuma time din nan in bai yi ba idan lokacin bai yi ba ba za a halaka su ba saboda ka akwai lokacin halaka su su baki sun zo ga annabi ibrahim kafin lokacin ne tunda sun yi wannan ganganci bari a dan hore su fa ja'alu yaquluna suna cewa kai jama'a mu gudu kaga mutumin nan ya makanta mu ya samu wasu irin baki matsafa lubu saka gamu da mu bari gobe muna nan tafi wato dare yayi kenan saka hadu da mu ai ja'alu yaquluna ya lutu kama anta hatta nusfiha fatatara ba dai ka ci ka sa bakin da sun cutar da mu ba to bari gari ya waye zaka gani to ai kuwa dama al'amarin ba zai ma kai gari ya waye ba wanda Allah ya faɗa a suratul qamar wa laqad anzarahum batshatana fatamaru bin nubur wa laqad rawaduhu an bayfihi kaga Allah ya tabbatar da cewa sun yi ta kokari su cutar da bakin annabi lo fa famasna a'yunakum fazuqu azabi wa nuzur sai muka shafe ganin sai ya zama ba su iya gani kafin lokacin halaka su yayi me ya faru gaba قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاصر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب قالوا يا لوط إنا رسل ربك سكت يا كي لوط مو من زنيني لألا لإيكو دكي wato ‘yan saƙo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba mutane ba ne. lan filu ilaika waɗannan mutane da kake gani ba za su taɓa isowa gare ka ba duk wani abin da suke ba za su iya cutar da kai ba mun riga mun san gaba mun san baya amma abin da za a yi fa asir bi ahlika bi qit'in min al-layl kai kokari ka fita da iyalanka a wani yankin dare ku bar garin nan saboda mu ba wanda zamu rage masa a garin nan mm. duk garin zamu halaka shi baki ɗayansa wala yaltafin minkum ahadun kada wani daga cikin ku ya waiga ku yi ta tafiya kawai in lamra ka sai dai matar ka wannan dama Allah ya riga ya rubuta innahu musibaha ma asabahum duk abin da ya same su sai ya same ta ka shirya ku bar kubar gari inna maw'idahum subhu alqawrin da Allah ya na halaka su ba yanzu bane sai da asuba wannan abin da aka yi musu an hore su ne kafin lokacin ba za su taba isa gare ka ba fa amma asuba din ma ai bata yi nisa ba ko alaysa alaysa subhu bi qarib shin asuba ba kusa bane ai asuba ta kusa kai hakuri duk wanda ya hakuri kuma zai zama tarihi annabi lutu alaihi salam wanda ya zo cikin suratul ankabut aya ta 33 zuwa da 4 walamma an ja'at rusuluna lutan si'a abihim wa daqa bihim sar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan kada ka ji tsoro kada kai bakin ciki inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin mu masu tseratar da kai ne da iyalinka sai fa matarka guda ita wannan mata tana cikin waɗanda ake hallaka su waɗanda suke tabbata wato waɗanda ba za su tsira ba suna cewa inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan min as-sama'i kaga mutanen garin nan gaba daya kaga sun ga mu annabi kafin ba a hallaka garin kamar yadda suka gaya ma annabi ibrahim alaihi salam inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya sakon da muka zo da shi duk wanda ke zama a garin nan to akwai azabar da za mu saukar masa ita daga sama ita wannan azabar daga sama za ta zo bi makanu yasukuna me dalili saboda fasikanci abin zai baka mamaki har a samu musulmi yana sha'awar liwadi baya ga irin waɗannan ayoyi na Alƙur'ani da surori da Allah ya saukar kama aje hadisan manzon Allah Allah ka tsare mu me ya faru gaba falamma da amuruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijjil موضوع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فلما جاء أمرنا لوكتشن دا أمرنين هلكا سيزو saboda lokaci sai yayi kafin ake ake zartar da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna aliyaha safilaha mun sanya saman garin ya koma ƙasa magana ta gari kar ma ka nemi bayanin ya aka yi ai an suranta ma an ce gari an an mai da saman sa ya koma ƙasa nas'alullahi salamata wal afiya wa amtarna alaihim alaiha hijaratan min sijilin mambud to dama aikin mala'ikun shine su kife garin bayan kifewan garin sannan akwai rijizan minas sama'i wata azabar da za ta zo daga sama kamar yadda zo a suratul al-kabuti inna munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati Rijizan min sama bayan mala'iku sun kife garin sannan za su saukar da wata azabar kuma daga sama shi yasa Allah madaukake ce an mai da saman garin ya koma ƙasa wa amtarna alaiha muka yi mata ruwan sama hijaratan min sijilin wato wasu duwatsu waɗanda aka gasa su wato kira duwatsun ba irin na duniyar nan ba ne mambudin sannan masu saukowa a jere wasu duwatsu ne ke saukowa daga sama a jere suna fadowa kan wannan garin to abin da ya faru ga mutanen kenan musawwamatan inda rabbika waɗannan duwatsu ya zama to tuntuni an musu alama a wajen Allah wato tuntuni suna da wurin zaman suna can sama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadin su wanda bature ya yarda masana ilimin sararin samaniya sun yarda akwai abin da ake kiransa asteroid belt akwai bayan an tafi an wuce taurari da dama za a isa wani guri wanda Allah ya tara irin waɗannan duwatsu duwatsu ne miliyoyin gaske da yawa waɗanda Allah ya tara su amma ba sa kusa da duniya sai idan halaka wata jama'a lokacinta yayi sai Allah ya ɗebo su mala'ika sai ya zo da su ya zuba sai goma. wanda Allah ne kaɗai ya kare mu game da haɗarin waɗannan duwatsu abinda ake kira asteroid wanda guda ɗaya in ya taho yana iya halaka duniyar nan guda ɗaya Allah yana da ajiyansu a sararin samaniya miliyoyi suna nan miliyoyi ba ɗaya ba biyu ba dankara dankara waɗanda Allah ya tsare kariya muke samu daga Allah tabaraka ta'ala wanda malamai ke cewa tazarar da ke tsakanin mu da inda Allah ya aje ya kai kilomita miliyan 500 kilomita miliyan 500 tsakanin inda Allah ya aje waɗannan duwatsu kafin duniya to mala'ika jibril ya riga ya tabbatar mala'iku suke zuwa da waɗannan duwatsu su taho su isar da sakon Allah tabaraka ta'ala kuma da Allah madaukake ya zo karshen labarin mutanen Lu sai yake ce duwatsun wurinsu da nisa amma wa ma hiya min az-zalimina <laughs> bi ba'id wurin da aka aje duwatsun na nan da nisa amma ga azzalimi fa a kusa yake ba nisa saboda haka Allah ya riga ya yi lissafi dutsen zai taso daga inda yake zuwa ƙasar da za a hallaka waɗannan zai iso ƙarfe kaza da lokaci kaza mala'iku ku zo ku kife garin kafin duwatsun su zo saboda haka mala'iku na kife garin sai ga duwatsun na sauka mambudin mutatabi'un suna sauka a jere aka daɗe garin an gama har tashin kiyama wurin bai bai sake yin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure Allah ya tsare mana imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك